kamar yadda aka saba a duk shekara ana sadaukar da mako guda domin nazari kan muhimmancin kafofin sada zumunta a birnin Legas. Wannan karan an shirya za a gudanar da shirin daga ranar 27 ga watan Fabrairu zuwa 3 ga watan Maris. Domin nazarin muhimmancin kafofin sada zumunta, akan shirya taruka waɗanda ke haɗawa da shugabanni da masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummar ƙasa don tattauna batun yadda kafofin sadarwa ke taimakawa ko ke shafar kamfanoni da ma'aikatan gwamnati da kuma al'ada. Takin taron na wannan shekarar zai mayar da hankali ne kan sabon salon yin amfani da fasaha da kuma makomar kafar sadarwa a Afirka. Tarukan za su duba yadda ake amfani da manhajojin da ke baiwa mutane damar yaɗa hotunan bidiyo a yanar gizo, da kafofin da ake amfani da su wajen aikawa da saƙonni ko kafa labarai a shafukan yanar gizon. Don samar da sahihiyar hanyar amfani da su don ci gaban al'ummar nahiyar Afirka baki ɗaya.